Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalil Masi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Alhamis 20 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa Bishop Bishop na ƙasar Kamaru sun yi da kisan gilla da ake yawan yi a ƙasar. Yayin da ake ci gaba da samun hauhawar farashin kayan masarufi a Najeriya. masana tattalin arziki sun yi kira ga gwamnati da ta ɗauki matakan daidaita farashin da ake gani a ƙasar kamar kowace rana alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na silamumin barma sai kuma sharhin jaridan ghana da kuma darussan ramadan kan rayuwa amma kafin nan ga ibrahim ka almasi garba da halin da duniya ke ciki To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. Amma matse mutane a wani turmutsin da aka yi a wurin raba kuɗin tallafi a sana'a babban birnin ƙasar Yemen da daren jiya Laraba ta yadda mutane akalla 78 suka mutu baya ga wasu da dama da suka jikata a cewar wani jami'in hutsi. wannan turereniyar ta auku ne a tsohon sashen birnin sana'a wanda ke yankin tsakiyar babban birnin kasar lokacin da ɗaruruwan mutane matalauta suka taru a wurin wannan sha'ani da wasu attajirai suka shirya a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida da 'yan hutsin ke tafi da ita mai magana da yawon ma'aikatar abdulhalid algari ya danganta aukuwar hakan da yadda aka shirya raba kudaden ba tare da haɗa kai da hukumomin wurin ba wannan lamarin ya auku ne gabanin sallar idul fitr wadda za a yi a ƙarshen watan ramadan mai tsarki ga musulmi zuwa ƙarshen makon nan ma'aikatar shari'ar amurka na buƙatar ƙarin iko na iya tura ma ƙasar ukraine dukiyoyin rasha da aka kama a watan disamba majalisar dokokin tarayya ta baiwa ma'aikatar shari'a ikon tura abin da aka samu daga dukiyar rasha da aka kwace ga ma'aikatar harkokin waje don ayyukan sake gina ukraine to amma wannan ikon ya tsaya ne kawai ga kadarorin da aka kwace sanadiyar saba dokar kakaba takunkumi a ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa saboda haka kadarorin rasha na miliyoyin daloli da aka kwace sakamakon saba dokar amurka ta sa ido kan kayayyakin da ake fitarwa da wasu matakan tattalin arziki da suka saba da hakan ba za a iya tura su ma ukraine ba wani bayani da aka samo daga wani kundin da aka kwarmato wanda aka baiwa kafar labarai ta frl mai nasaba da muryar amurka ya tabbatar da wasu rahotanni da ke nuna cewa rasha da china na hada kai wajen danne wasu labarai da kuma dabarun sa ido kan kafar yanar sadarwa wannan bayani ya fayyace dalla-dallar takardu da muryoyin da aka naɗa. da aka ce daga ganawar sirri da aka yi ta yi ne daga shekara ta 2017 zuwa tara tsakanin jami'an cibiyoyin kasashen china da rasha waɗanda ke kula da harkokin ƙasar yanar sadarwa wato yanar sadarwa na ƙasashen biyu a waɗannan takardu da muryoyin da aka nada waɗanda kafar rfe rl ta yada an ji jami'ai daga ƙasashen biyu na musayar dabarun farauto 'yan tawaye masu mafaka a kasashen waje da kuma sa ido kan kafar ta yanar sadarwa ciki har da yadda za a nemi taimakon juna don dakile labaran da suke kira masu haɗari da kuma dakile na'urorin hana gano mutum ko wani abu Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Shugabannin cocin Katolika sun haɗa gagarumin taro a ranar Talata 18 ga watan Afrilu a yawun da babban birnin ƙasar Kamaru, inda suka yi Allah wadai da kisan gilla da yake ta yaduwa a ƙasar. Bayanan sun yi kira kuma ga gwamnati da ta kara tsaro da bincike wajen kare haƙƙin ɗan adam da hukunta masu wannan aika-aika. Muhammad Bashir Ladan gare ka a wajen buɗe babban taron bishop bishop karo na 48 a birnin yawunde shugaban kungiyar episcopal na kamaru cenc e wato bishop andrew inkeya ya yi allah wadai da kisan gillar da aka yi a cikin 'yan watannin nan da suka gabata a ƙasar kamaru babban bishop na baminda da takwarorinsa sun sake tabbatar da tsarki da mutunta rayuwar ɗan adam ga kaɗan daga cikin jawabin bishop andrew inkeya da Nous avons été très attristés a cikin ɗan watannin nan da suka gabata mun yi matukar baƙin ciki game da kisan gilla da aka yi a cikin al'ummarmu daga ciki har da kisan ɗan jarida martinez zogo a yawun da babban birnin kamaru bishops na kamaru da cocin katolika na duniya gaba ɗaya suna kira ga dukkan al'umma da su mutunta rayuwar ɗan adam wanda baiwa ce daga Allah tun daga lokacin da aka haife shi har zuwa mutuwarsa. Bishop Nkeya ya tunatar cewa kashe mutum zunubi ne da ya saba wa doka ta biyar ta shela wadda ta bayyana ƙararra cewa kada ka yi kisa. Wannan kira ya zo ne a yayin da kashe-kashe ya yi yawa a Kamaru. An yi mafi ban mamaki a nan ga Iboko wato a jihar tsakiya inda aka kashe mutane shida dangi ɗaya ga baki ɗaya a ranar biyar ga Afrilu. CENC e na fatan za a gano ainihin waɗanda suka kashe waɗannan 'yan ƙasar tare da hukunta su. Amma duk da wannan hali da ake ciki, akwai alaman bege in ji shugaban katolikan kamaru alhamdulillahi kwanciyar hankali na dawowa a jihohin arewa maso yamma da kudu maso yammacin kasar an sake buɗe wasu masana'antu kuma yara da dama na komawa makaranta wannan babbar alama ce ta bege amma ya kamata a ƙara hari kan tsaro in ji shi duk da barazanar da ƙungiyar ta'adda ta boko haram ke yi a yankin arewa mai nisa da kuma rikicin sashen ingilishi Bishop Andrew Nkeya ya tabbatar da aniyar cocin Katolika na ci gaba da yin addu'a da ƙoƙarin samar da zaman lafiya a Kamaru. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Bashir Laden, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya. To baballe sojoji masu gaba da juna waɗanda ke fafatawa kan titunan hartun babban birnin ƙasar Sudan sun yi shelar cima yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon sa'o'i 24 jiya Laraba kwana guda bayan da wata makamanciyar yarjejeniyar ta wargaje sojojin sudan da dakarun sa kai na kai daukin gaggawa ko rfs a takaice sun yi shela dukkaninsu cewa za su kiyaye yarjejeniyar wucin gadon daga karfe shida na yamma agogon yankin ba a tabbatar ko yarjejeniyar za ta ɗore ba ganin cewa kafan labarai ta ap ta ruwaito wasu mazauna birnin hartun na cewa sun yi ta jin ƙararrakin bindigogi nan da can da kuma fashe-fashen abubuwa yayin da almuru ke fara yi kamfanonin makaman yaƙi daga amurka da taiwan za su koma tattaunawa fuska da fuska a watan gobe kan duba yiwuwar aiki tare wajen yin makaman yaƙi wanda hakan wani abu ne da zai harzuka china ganawar wadda aka saba yi akai-akai kafin barkewar cutar covid-19 a watan janairun shekara ta dubi da ashirin ta kawo cikas na zuwa ne wannan karan a daidai lokacin da ake fama da rikici a ukraine da kuma takaddama tsakanin amurka da china ke karuwa a mashigar ruwan taiwan kwamitin tsaron amurka da taiwan ɗin zai yi zama ranar uku ga watan mayu a taifai inda zai mai da hankali kan ƙirƙiro kayan yaƙi tare da kuma shirin inganta ɓangaren ƙirƙire-ƙirƙiren taiwan da kuma wasu nau'uka na haɗin kai wajen tsaro a cewar kwamitin harkoki na amurka da taiwan ustbc A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai rahotonmu na biyu. Duk da cewa babban bankin Najeriya wato CBN na ci gaba da buga sabbin takardun kuɗi tare da sakin tsaffi don su rika tafiya kafaɗa da kafaɗa a samu sauki a matsatsin da aka shiga tun ƙarshen watan janairun da ya wuce bayan sanar da matakin janye tsaffin takardun kuɗin naira ɗari biyu ɗari biyar da ma dubu ɗaya farashin kayan masarufi na ci gaba da hauhawa inda masana tattalin arzikin ƙasar suka buƙaci gwamnati da ta ɗauki matakan da suka dace don daidaita lamarin 'yan ƙasa su samu sauƙi daga abuja wakiliyar mahalima abdur'auf ta aiko mana da wannan rahoton Batun yin ƙari a farashin kayayyakin masarufi a duk lokutan azumi, sallah, bukukuwan ƙarshen shekara da dai sauransu da 'yan kasuwa ke yi abu ne da ya zama al'ada a waɗannan lokutan lamarin da ke jefa 'yan ƙasa musamman masu ƙaramin ƙarfi cikin matsi wajen biyan bukatunsu na samun kayayyakin abinci. A wannan shekara ta da uku, abubuwa sun ƙara tsananta ganin yadda aka shiga rudani a baya a game da batun sauya launin takardun kuɗin nira kafin kotun kolin ƙasar ta yanke hukuncin a ci gaba da amfani da tsoffin kuɗin a game da batun yanayin da kasuwannin Najeriya ke ciki duk da saukin da aka samu bayan da bankin CBN ya bawa bankunan kasuwancin kasar umarnin su ci gaba da bayar da kuma karban tsoffin takardan kuɗin mun ji ta bakin mazaunan birnin tarayya Abuja inda uwar gida malama Asma'u Meriga ta ce. To gaskiya ba da yadda muke rayuwa a garin Abuja muna shiga kasuwa muna cefanan kayan abinci akai-akai. So gaskiya abin da na lura da shi shine tun da aka yi maganan canjin kuɗin nan kaya suka fara hauhawa masu ba da canji POS suka fara ƙara cajin kuɗi da da sauransu to gaskiya har zuwa yanzu wallahi kaya ba sauka suka yi ba kinga ga wanta ne na azumi dama mu gaskiya ya kamata a sani tun lokacin da ba a fara irin wa'annan harkokin canje-canjen kuɗi da sauransu ba kusan 'yan kasuwa suna da wannan ɗabi'a in suka ga lokacin neman abu ya zo kamar lokacin azumi a a sallah sai ga an kakkara farashin kayayyaki kin ga gaskiya ya kamata a ce kaya sun sauka ne tunda yanzu an ce a sake kuɗi tsofaffin a ci gaba da amfani da su wanda ta wannan gefen gaskiya kuɗi na circulation a kasuwa yanzu POS zaki je ki bada kuɗi zaki ce fa ne kuɗi za a baki kaya saka amma fa tsohon kuɗi ba za ki taɓa ganin sabon kuɗi ba amma kin ga kayan abinci ga lokacin hada-hadan sallah ko yau na shiga kasuwa kusan a sati a jere kusan na shiga kasuwa wurin sau uku kenan wallahi abubuwa ba wai canza su kai ba amma gaskiya duk dai abin da kake sai a kasuwa ba abin da kusan zan ce ya dawo kasa. irin kayan masarufi su shinkafa man gyaɗa gaskiya ba wani sauki akan wai don azumi ya zo ga shirin sallah ana yi a wani bangare kuma sirajo muhammad daga kasuwar wuse ya bayyana cewa gaskiya lokacin da aka shiga rashin sababbin kuɗi da aka tarna yan kasuwa sun takura sosai amma yanzu gaskiya mutane an dawo ana samun kasuwa kamar yadda ake yi da hakikanin gaskiya yadda nake ganin kayayyaki yanzu especially kamar kayan miya kayan kayan dai full stop gaba daya a price gaskiya bai canza sosai ba kamar yadda yake tashi gaurin zabi a kamar yan shekaru biyu da suka wuce a cewar masanin tattalin arziki malam kasim garba gurfi yawan bukatun jama'a ke kawo tashi a farashin kayayyaki kamar yadda kika sani duk lokacin da al'amura suka shafi kamar sallah kamar kismet za a samu wani hauhawar farashi muke kawo hauhawar farashi shine yawan bukatu na masu sai to duk lokacin da masu bukatar abu suka yi yawa to su kuma masu saidawa za su kara farashi dan lokaci ne da suke samun riba dan saboda ko ka kara farashin za a saya kuma tattalin arziki ba yadda za ka yi ka dakatar da irin waɗannan abubuwan da kawai gwamnati za ta iya yi shine manya-manyan kamfuna su samu su masu magana cewa da Allah su rika sassauta abubuwa a wannan lokuta kuma in an sassauta abubuwa a tabbatar da abubuwan sun wadata a ko ina saboda haka ba yadda dan kasuwa zai yi abun da kake so ka tsawala ga wani na saida shi da sauki wancan ma ya wadata da shi to muddin aka samu wannan shi zai kawo rago farashi amma dai in ba ta moral persuasion ba wanda a yi kokari a tattauna da su masu gabatar da wannan abun a ga yadda za su sauƙaƙa al'amura ga talaka a nasa bangare shi ma masanin tattalin arziki malam yushau aliyu ya ce shi daidaiton farashi yana da alaka da abubuwa da dama na farko yana yana da alaka da tsare-tsaren gwamnati na rage hahon farashi na biyu kuma abubuwan da aka noma da kuma inda aka ɗauko su na uku kuma yana da alaka da yawan abubuwan da kan taso ma tattalin arziki ko azumi ya taso bukatuwa ya karu ko sallah ta karato duka waɗannan abubuwa suke canza farashi sai dai kawai mutane suna amfani da dama wajen canza farashin musamman in kika ɗauki yanda ake rarraba kayayyakin wato abin da kan canza farashi shine wasu kayayyakin za a sauke su ne babban dilan na wata kasuwa saboda haka ka farashin a kasuwansa zai zama daban oh, haka kuma waɗanda suka zo suka ɗauki kayan a inda yake suka mai da shi wani wuri to sai ma sai su dora riban su su kuma dora kuɗin sufurin da suka yi na waɗannan abubuwa to amma a tsari gaba ɗaya shi a hawan farashi gwamnati ne ta kan tsaya tsayin daka ta daidaita farashin kuma sai an daidaita abubuwan da kan daidaita farashi. Masana dai na ci gaba da cewa akwai bukatar a gudanar da bincike mai zurfi akan yadda za a iya bullowa daidaita daidaita farashin kayayyaki a kasuwannin kasar Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai. madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana sule mumuni barma to yau mun nufi jihar agadas da ke arewacin jamhuriyar niger inda masu bukata ta musamman ke dogaro da sana'o'in hannu galibinsu kirar fata sai dai duk da yadda suka dage akan waɗannan sana'o'i matsalolin tsaro sun fara haddasa cikaswa harkokin waɗannan bayan allah kamar yadda shugaban kungiyar nakasassu a jihar ta agades abdu matsalabi ya bayyana a hirarsa da wakilin muryar amurka hamid mahmud to da farko dai abun da ya shahi ayyuka ne na hannu na gargajiya muke yi na aikin fata daga aikin fata sai aikin kaba wannan abu yanzu ya girma ya zama babba ya wuce wannan inda aikin fatan nan da ana aikin fata har yanzu domin koyi ayyuka daban-daban ana saka giryaji ana saka kujeru ana gyaran gadaje ana gyaran kofohi finiturori muna yin eh, lureti wanga na gani hakan ga da a sake-saken riguna da dimke-dimke na riguna na yara da na mata aikin 'yan mata ne wannan suke yi to gaskiya alhamdulillah ka ji irin ayyuka wanda suke muka samu ci gaba bayan wannan da muka yi na fatan nan daya mun samu kama aiki biyar wanda yake ya shigo daga cikin ayyukan da muke yi da lokacin da aka tattara mu ba mu da wuri na zama da aka ga abun yana da amfani sai aka aka mu wuri na zama kuma ba wanda ya yi shi har yanzu dai mai martaba sarkin abdul shi ya nema wa'annan wurare tare da dukkan masu hannu da da da da da da abin da ake cewa wanda suke masu hannu shi wanda suke cikin garin agadas tare da su ne aka nemi wurin nan har yanzu aka mun wuri na zama inda za mu zauna mu yi aiki kuma bayan shi aikin nan da muke yi da shi dukkan muke biyan mu biki suna ne wuri ne dukka a ciki ne muke yin wannan biyan mu kuma bayan wannan an samu haɗin kai mutane kowa ma ya taso inda eh, mutum ne wanda yake na da rauni a jikin shi can yake zuwa ya koyi sana'an da za a yi wanda zai kula da kanshi kula da da hamma ya ba wani wani matsaloli kuke fuskanta to gaskiya matsalolin dai ba su wuce dai halin da aka shiga kamar na yanzu saboda kaga dai da agaras tana samun baki da yawa suna shigowa to yanzu ka gani yanayi ya sake da baki sun zo daga libya sun zo daga algeria sun zo daga turai duk abin da muka yi nan ana samun wani wani dan ya tosaya maka ma yana tosaya maka ma bai son shi ma sai ya sayi dan da ya sa ka ka samu kwarin gwiwa aikin nan da kake yi don sai ya zama yanzu wannan abubuwa baki wannan yanzu babu babu baki Eh, ba baki abun da ya matsala da rishin kamar da shi ake cewa kamar in kai abubuwan nan akwai wanda ya kamata dai a ce dai ana kai su wasu wasu wurare ana sai da su to wannan kaga yana da wahala yanzu kamar haka yana nufin cewa kuna fuskantar karancin ciniki kenan yawwa akwai karancin ciniki gaskiya akwai karancin ciniki amma bakin gwargwado alhamdulillahi ana ana samu ana samu ana yi ana tattaba ciniki tunda mutane suna zuwa wasu suna kwamandakin masu garake suna suna kwamandakin giryaji masu luleti suna zuwa suna masu nema kusheru ko gadaje ko kofa ko abin ga hatta da belin ga da muke na na hawa mu muke kera kayan mu da kanmu kafin kurungumu wa'annan sana'ar da kuke yi ta sarrafa kayan hannu shin a can baya mini ne kuke yi ah, a kai ma ka sani mana ba sai na gaya maka ba kudin kana yaro yau garin gaba ne bai san mu ba ba mu bakin waga kasuwa ba mu bakin waga tasha ba mu bakin silma ba mu bakin eh, eh, eh, ma'aikatu muna yawo mai dala biyar mai dala goma mai nawa mai amma yanzu gaskiya fi sabilillahi an gode ma Allah saboda Allah wannan babu shi babu shi sai sana'o'in mu kawai muke yi kuma bayan sana'o'in mu sai mutane wanda suke sun san mu in lokacin a kama mana ya yayi suna kama mana alhamdulillah za mu yi kira ne ga dukkan wanda Allah ya sa yana da wata fahimta yana da wata hazaka yana da wani gudunmawa da zai kawo mana saboda ka san mutum in an gani baka da kokari babu abin da za a maka amma an ga kana yi kana yi na tabbatar da wani za ce wannan mutumin nan mutum ne mai kokari bari mu kama mishi To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a ji ci gaban wannan hira. Yanzu a madadin shugaban na kasassun jihar Agadez Abdu matsalabi da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. da madalla a gaida Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridin gana. babban jaridar kasar ghana da daily graphic da soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarinta ta shine ma'aikatar ilimin kasar ghana ta kori babban malamin babban makarantar sakandaren jai game da laifin karban kuɗin makaranta taɓa rauniyar hanya jaridar ta ce ma'aikatar ilimin ƙasar ghana ta kori babban malamin makarantar fija senior high school ta gumaji game da zargin da ake masa na karɓan kuɗin makaranta ta barauniyar hanya an gabatar da sallamar ne a cikin wani jawabi ga 'yan jarida 'yan da ma'aikatar ilimin kasar ta sa hannu a ranar talata sha takwas ga wannan wata na afrilun shekara 2023 game da abin da ma'aikatar ilimin ƙasar ta ce ne mr gumazi zai mika aikinsa ga babban daraktan ilimi na jihar yammaci har a gama bincike sai kuma jaridar ghanaian times wacce ta rawaito wannan labarin hukumar zaɓe za ta gabatar da zaben cikin gurbi a garin Kumewu a ranar 23 ga watan Mayu. Jaridar ta ce hukumar zaɓe ta bayar da sanarwar za a yi zaɓen cika gurbi. Mula kujerar majalisar dokoki na mazaɓar Kumewu a cikin jihar Ashanti ranar 23 ga watan Mayu. Wannan ko ya biyo bayan mutuwan tsohon mamban majalisar yankin Philip Basuwa ne mai shekaru 53 da haihuwa a Kolebu Hospital ranar 27 a nan Accra. Ita kuma jaridar da Herald wannan labarin ta ruwaito. Kananan zaɓuɓɓukan jam'iyyar NDC an tantance masu son yin takara na kujerun majalisar dokoki 85 a jihar Ashanti, 71 a jihar Gabashi. Jaridar ta ce jam'iyyar national democratic congress ndc a ofishin jihar ashanti ta ainihin tantance 'yan takara 85 wa kujerun majalisar dokoki a cikin jihar jam'iyyar ta gama tantance 'yan takarar majalisar dokoki din duk faɗin ƙasar a ranar laraba gabanin ƙananan zaɓuɓɓukar da da a yi a ranar goma sha uku ga watan mayu jaridar the chronicle ita kuma jaridar the chronicle wannan labarin makarantar waitu rikicin Inkuranza. 'yan sanda sun sadu da dangin waɗanda suka mutu jaridar ta ce 'yan sanda ranar 14 ga watan afrilun shekara 2023 sun sadu da dangi na victor owusu wadda ya mutu a cikin wani rikicin a nkoranza tare da wani dan fashi da shi ma ya mutu albert dunk domin bayyana wa dangin sakamakon binciken da 'yan sanda sun kai dangane da wannan abin da ya faru a ranar 25 ga watan afrilun shekara ta 2022 da ya sanadin mutuwarsu da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan Kafin kai ga shirin mu na ƙarshe ga darussan Ramadan kan rayuwa. Mala Abdulmumin a nan jamhuriyar Nijar cikin zandar wato waɗansu abubuwa waɗanda muke yin sakaki a kansu shine kula da haƙƙin makwabtaka musamman ma a wannan lokaci na azumin watan ramadan galibi yan uwa waɗansu mutane daga cikin mu allah ya ba su wadata ya ba su hali kuma suna makwabtaka da waɗansu mutanen da ba su da ainihin halin nan da suke da shi Yau su yi amfani da wannan dama allah maɗaukakin sarki ya ba su aljanna sai ga suna yin sakaki wajibi ne yan uwa irin wannan lokaci idan mutum yana da wadata ya wasa a wannan wadatar tashi zuwa ga makwabta irin abin da kake ci mai kyau ɗin nan mai daɗi yi kokari ka yi kokari ka isar da shi a cikin gidan makwabtanka yi kokari ka sanya a hoto da shi a waje kai da makwabtanka ku sha ruwa tare ku yi buɗe baki tare ya zamanto ka samu wannan alkhairin annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ba mutum buɗe baki ko da dabino ne ko da fiya wata ne wato za a baka ladan azumi ba tare da an tauyewa wancan ladan shi ko kaɗan ba ashe wannan dama ce yan uwa da ya kamata mu ba da haƙƙin makwabtaka ta fuskar taimakawa da abubuwa na jin daɗi na more rayuwa irin wannan lokacin ka nuna wa Allah ka gode mashi da ni'imar da ya baka shine ka yi kokarin wannan abin da Allah ya hore maka wanda ba su da shi su ma su samu saboda Allah madaukakin sarki ya baka ladan ya baka wannan fa'ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji yanda yayi addu'a lokacin da zai hau bari malaika jibril ya zo mishi ya faɗi kalma wanda take mamuna akan mutumin da har wata ramadan ya wuce bai yi kokarin ayyukan alkhairin da ya shiga aljanna ba bai yi kokarin aikin alherin da Allah ya mishi gafara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin kamar da kusan hadisin abin da nake nufi a nan gurin irin kokarin da zaka yi na bada haƙƙin makwabtaka da kyautata musu da ciyar da su da shayar da su da nuna musu wadatar da Allah ya baka ba taka ce ta kai kaɗai ba su ma suna da haƙƙi a kai wannan yana daga cikin irin abubuwan da Allah zai ya mutum gafara a wannan lokacin Allah ta'ala zai tausaya maka kuma Allah zai sanya wa rayuwarka da zuriyarka da arzikinka albarka gaba daya da wannan ne muke jan hankalin yan uwa mu musulmi na ko ina mu taimaka makwabta mu ko da ma ba musulmi bane musamman a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan barantana ma yan uwan musulmi a nan ne za mu tsaida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen amma matse mutane a wani turmutsutsun da aka yi a wurin raba kuɗin tallafi a sana babban birnin ƙasar Yemen da daren jiya Laraba ta yadda mutane akalla 78 suka mutu baya ga wasu da dama kuma da suka jikata a cewar wani jami'in hudi. wannan turereniyar ta auku ne a tsohon sashen birnin sana wanda ke yankin tsakiyar babban birnin lokacin da ɗaruruwan mutane matalauta suka taru a wurin wannan sha'ani da wasu attajirai suka shirya a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida da 'yan hutsin ke tafi da ita ma'aikatar shari'ar amurka na buƙatar ƙarin iko na iya tura ma ƙasar ukraine dukiyoyin rasha da aka kama a watan disamba majalisar dokokin tarayya ta baiwa ma'aikatar shari'a ikon tura abin da aka samu daga dukiyar rasha da aka ɓace ga ma'aikatar harkokin waje don ayyukan sake gina ukraine to amma wannan ikon ya tsaya ne kawai ga kadarorin da aka ɓace sanadiyar saba dokar kakaba takunkumi a ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa. to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 agogon GMT da Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Ibrahim Kalmasi garba da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abo da daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.